فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين sai annabi Musa ya bi umarnin mutumin nan mai nasiha ya fita garin yana cike da tsoro yana dakon me zai faru da shi sai ya ce yana mai roƙon ubangijinsa ya ubangiji na ka kubutar da ni daga mutane azalumai kar su iso gare ni da wata cutarwa